أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجلنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى ما سسوغا غمو منا مقسنما تأدين المسلم منا سوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا أتكين إيكون سياكاوم ونن shiri namu mai albarka mai suna sahabbai manya ɗiban fari shirin da manufarsa ita ce ya yi bayani a kan matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da irin daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su da matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su a matsayinsu na magabatan wannan al'umma kuma abokanan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne suka ruwaito mana addinin nan a cikin alkur'ani mai girma da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da niyyar bayan an ji matsayinsu an san haka to a yi ƙoƙarin koyi da su da kuma ƙara yadda da su da kuma ƙara biyayya gare su da kuma fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama masu koyi da su domin ba za mu zama kamar su ba idan ba a manta ba wannan shine shiri ko majalisi namu na bakwai a cikin wannan shiri mai albarka kuma a shiri na shida mun yi bayani ne akan matakai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abinda malamai suke ce mushi tabaqatu sahaba mun fara bayani kan haka mun kama ganganin wasu malamai waɗanda suke bayani akan matakan da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya suke sai kuma lokaci ya mana a yau ga shi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna bayani akan magana al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala da yayi ta a cikin littafin sa Tadribur Rawi littafin da ke bayani akan ilimin hadisi da yadda ake kanikancin hadisi da yadda ake tantance hadisi wanda ya inganta da wanda bai inganta ba a cikin wannan littafi nasa babba ne suna Tadribur Rawi ya faɗa mana cewa an yi saɓani a game da matakai ko tabaqat da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da su yace mana al-imam al-hakim an-naisaburi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa ma'rifatu ulumil hadith ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam matakai ne guda goma sha biyu wato ɗabaka ɗabaka ɗabaka wata ɗabakar tafi wata wata ɗabakar tafi wata wata ɗabakar tafi wata har su guda goma sha biyu su ne da izinin Allah yau za mu kalle su mu gan su kamar yadda al-Imam al-Hakim al shaburi rahimahullahu ta'ala ya ambace su a cikin wannan littafi nasa al-Imam al-Hakim yake cewa mabaka ta farko daga cikin sahabban Annabi sallama qaumun taqaddama islamuhum bi makkah mabaka ta farko ita ce su mutanen da musulunta su ta gabata a farko-farko a makka kal khulafa al arba'ati kamar khalifofin nan guda hudu in an ce al khulafa al arba'a kamar yadda za mu gansu insha Allah ta'ala sai ɗaya bayan ɗaya a shirye-shiryenmu da suke bi ma waɗannan su ne abubakar da umar da usmanu da kuma Ali radiyallahu anhum ajma'i waɗannan su ne al arba'a to waɗannan su ne matakin farko duk da cewa waɗannan su hudun nan ba lokaci ɗaya suka musulunta ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da falala kuma falalan nan tasu ta kasance ne gwaggwadon yadda lissafin nan nasu yake sayyiduna abubakar shi ke gaba ميبي مسا شين سيدنا عمر ميبي مسا شين سيدنا عثمان ميبي مسا شين سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا مسلمين تأفق فقه ما لمي كمين دزام وغنين نغب إن شاء الله تعالى sun kai sun komo a kan wai kwata-kwata bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waye za a ce shi ne farkon wanda ya musulunta a inda daga cikin malamai akwai masu cewa su abubakar ne kuma sahabbai da yawa sun yi shaida akan cewa farkon wanda ya fara musulunta to shine sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu a inda wasu suke ganin farkon wanda ya fara musulunta ba sayyidina abubakar bane a ana na khadijatu bintul khuwaylidi radiyallahu ta'ala anha matar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma uwar ƴaƴansa gabaki baki dai in banda ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a inda kuma wasu suke ganin a'a ba na na Khadijatu bace ta fara musulunta a'a sayyidina Ali ne radiyallahu ta'ala anhu dan babban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shirkinsa wanda yake auren yarsa wato na na Fatima radiyallahu ta'ala anha sannan wasu kuma malamai suka ce a'a ba Ali bane a'a Bilal ne Bilal ne kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya siye shi ya yanta tashi da umarnin annabi sallallahu alaihi sallama, wanda idan ya zo sai sayyidina umar ya ce marhaban bi sayyidina alladhi ataqahu sayyiduna mara lalai da shugabanmu wanda kuma shugabanmu ne yanta tashi. shugaba wanda ya zo shine bilalu sannan shugaban da ya yanta wannan shugaban shine sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wasu kuma suna ganin a'a ba bilalu bane zaidu ne Zaidu ibn harisata radiyallahu ta'ala anha wato bararren bawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sunansa a cikin alqur'ani falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha a lokacin da zaidu ya gama biyan bukatarsa da ita to mun aura maka ita wato zainabu bintu jahshin ce na radiyallahu anha to waɗannan wasu daga cikin dai maganganu da malamai suka yi a game da haka wanda in mun zo insha Allah ta'ala akan mataki na bayani akan awwalu man aslama waye farkon wanda ya fara musulunta za mu kakka maganganun malamai game da wannan in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu kuma ya sa muna da rai da lafiya sannan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta a shekara ta shida bayan aiko annabi sallallahu alaihi sallam a falala shi yake biya ma sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sannan sai sayyidina usman ibn affana wanda ya musulunta ne a hannun sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu kuma ya musulunta da wawwuri sannan sai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma ya musulunta a farko farko wanda a bayanin mu da ya gabata akwai malaman da suke ganin huwa awwalu man aslama ba'da rasulillah صلى الله عليه وسلم شيء فكون من دفاع المسلمين تا باشم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمس إن من ديزو الدين أمس إن من دأك مس وحي أمس إن من دأك سو قمة القرآن تولن من الخلفاء الأربعة ده الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى يتسمي متاكم تكون صحبا النبي صلى الله عليه وسلم درجة ستافي تقوى درجة ستافي تقوى إيه سيسا الإمام ابن أبي داود واتو أبو بكر ابن أبي داود كيف دي أتكن منظومة سه هو أتكن واتنسة حائية سه يكي تشيوا إن ديكي هكي توما نسوا يسكفي يتي يقول إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجعه يكي ان كفتا تشيوا وأن سكف درجة باين النبي صلى الله ان وسلم سوني وزيراه واتو أبو كننسا قدادين من ما سباك شاورة من استوتنسا واندبي بايا يمن أبسياتا بي شاورة نسيكي جني في ثم عثمان لرجعوا سنة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واندى الله تعالى شما يا رنجاي دشي أكن سورا صحابي ونن دبا ونن نون با سيتي ورابئهم خير البرية بعدهم aliyun halikul khairi bil khairi munja'u yace amma na hudun su shine khairul bariyati shine wannan wanda yana cikin fiyayyen halittu cikin halittun Allah yana cikin fiyayyu masu daraja shine aliyun shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu haliful khairi wanda kullum yana goyon bayan alkhairi ne sannan bil khairi munjahu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ya zama mai cin nasara ne da alkhairi to waɗannan guda hudun su ne suke ɗabaka farko صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا مغنى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تو باب وان دي كي وان نن غداه إن درجة كما يدى أكا لسا فاسو حكا درجة ستكي كما وانا أبنى يدى الله سبحانه وتعالى في سنة خليفة سيدة فلالة ستكي أبو بكر يفاغ خليفة سنة سيدنا عمر سنة سيدنا عثمان سنة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الثانية الإمام الحاشم يشي طبقة تبي كومة تاكين بين صحابة من ذو درجة الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة بدار الندوة صحابة سكة مسلمة كافن قريشا وكافري سشداء دار الندوة دومن في شاورة أقن نزاسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أينته كنشي كنشي وقودي أبادا أكشع النبي صلى الله عليه وسلم ko ya daina wannan da'awar da yake ta musulunci ko kuma in dangin shi sun ki yadda da ɗaya daga cikin waɗannan zaɓuɓɓukan guda biyu da aka ba su to a yanke alaƙa da su a yi abin da ake ce musu almuqata'a a yi abin da ake ce ma almuqata'a da su to waɗanda suka musulunta kafin shawa su ɗau wannan matakin to su ne mataki na biyu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a daraja wanda suka musulunta kafin ƙuraishawa su shiga gidan da suke ce mazarun maduwa domin su je su tattauna a kan ya za su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mataki za su ɗauka a kansa tun da dai ya dame su ya hana su sakat ya hana gumakan su sakat ya hana abai baɗan bauta su sakat sau da ya za su gama da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ne mataki na biyu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke da namba ta biyu su ne suke da daraja ta biyu su ne matakin su ake daukan shi a matsayin na biyu wannan su ne na biyu الثالثة الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى يشي من نأكو waɗanda suke da mataki na uku su ne muhajiratul habashati sahabban da suka yi hijira zuwa habasha sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da lamari ya musu tsanani zafi ya yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da cewa su yi hijira a inda aka yi bincike shi aka ga garin habasha shine garin da ya fi cancanta su tafi na farko dai garin habasha gari ne wanda yake da ɗan nisa tsakaninsa da garin makka kasancewarsa baya cikin jaziratul arab ba yi da boda da garin maka ba yi da boda da jaziratul arab domin sai an shiga yamen sannan za a tsallaka a shiga habasha habasha ita ce a yau ethiopia ethiopia ko abyssinia wadda mun sani ƙasa ce a yau da take cikin ƙasashen afirka to wannan ƙasa ta habasha ƙasa ce ta kiristoci akwai sarki a wannan garin da ake ce masa annajashi sunan sarautarsa kenan amma sunansa na gaskiya shine ashama ashamatu shine sarkin wannan gari annajashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida game da wannan sarkin yace izhabu ila ardil habashati yace masahabbansa ku tafi kasar habasha fa inna biha malikan la yuzlamu ahadun indahu tabbas a garin habasha ko kasar habasha akwai sarki sarkin su ba a zalunta kowa a wajen wato shi ba zai zalunci kowa ba sannan ba zai bari a zalunci kowa ba to sahabban da suka yi hijira a wannan lokacin wanda suna da ɗan yawa lissafin su ya kai kusan su tamanin in an ɗauki hijirar farko da hijira ta biyu a cikin su dai akwai ja'far ja'far ibn abi talib dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma a ciki akwai abu salama da matarsa ummu salama waɗannan su ne sahabban da suka yi hijira ko wasu daga cikin sahabban da suka yi hijira zuwa habasha wasu su sun dawo makka har lokacin da kuma Allah ya ma'anar sama umarni da ya hijira sannan ya hijira zuwa madina wasu su kuma sun zauna a habasha da suka ji annabi sama ya hijira to kai tsaye suka wuce ba su dawo garin maka ba sai suka zagaya sai suka zo garin madina suka haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ire-iren waɗannan sahabban da sunayensu wanda an zo tarihin kowanne daga cikinsu da kuma faɗin falalar kowanne daga cikinsu to za a ji shin yana ɗaya daga cikin muhajiratul habasha yana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa habasha sai a faɗe shi domin wannan hijirar zuwa habasha falala ce daraja ce matsayi ne babba mai girma a cikin musulunci shi yasa suka samu namba ta uku a cikin nambobi na darajoji da aka ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam arrabi'atu waɗanda kuma suke na hudu a daraja su ne ashabul aqabati al ula su ne sahabban da suka zo suka ba annabi sama cappa a aikin haji kuma waɗannan mafi yawancinsu duka ko kuma kana iya cewa dukkaninsu in ba a ce dukkaninsu ba to mafi yawancinsu mutanen madina ne suka taho daga garin madina sun zo aikin hajji sun ji da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗu da annabi sama a wajen da ake jifan sheda suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun ji da awarsa kuma su gaskiya tsakaninsu da Allah sun yi imani da shi kai ma abin da suke bukata shine annabi sama ya bar garin makatin da an tsangwame shi ya koma garin su Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mm, mm. ya yadda da musuluncin su ya minna ya farin ciki ya sa musu albarka ya gode musu sannan kuma ya ce su koma ƙasar su ta madina su ci gaba da yada wa'azi su ci gaba da da'awa ta musulunci Dan abin da suka koya da a wajen annabi sama na ƙur'ani a wannan aikin hajjin to su je su ci gaba da karantar da mutanensu ba a ma tsaya nan ba manzo sama sai da ya tura wasu sa yan makka su tafi can domin su je su ci gaba da karantar da su alkur'ani mai girma to waɗanda suka musulunta a wannan lokacin nan waɗanda ake ce musu ashabul aqabati al-ula wato waɗanda suka zo suka ba annabi sama cappa na farko a filin da ake jifan shedan to waɗannan su ne suka ɗau namba ta hudu a cikin lambobi na daraja da aka ba sahabban annabi mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai aminci alhamisa ashabul aqabati thaniyati su kuma na biyar wanda suka dau lamba ta biyar su ne su kuma waɗanda suka zo suka ba manzon sama cappa ta biyu waɗancan mutanen da suka zo bara malamai suka ce adadin su goma sha biyu ne su ne suka zo suka yi su ake ci musu ashabu albi'ati ko ashabu bi'atil aqabati ula to sai suka koma garin su cikin ikon Allah da kaddarawarsa sai Allah ya yi da a wasu albarka ko da za su dawo baɗi sai ga sun dawo sun kai su saba'in to waɗannan saba'in ɗin ko da ɗoriya to su ake ce musu ashabu bi'ati al al-aqabati asaniyati ko al'akhirati to waɗannan kuma su ne suka ɗau namba ta su ne a cikin sahabban manzo sama wanda suka ɗau namba ta biyar sai asadisa sai waɗanda suka ɗau namba ta shida a cikin daraja a sahabban annabi sallama awwalul muhajirin alladhina wasalu ila annabi sallallahu alaihi wasallam bi su ne waɗanda suka kai suka haɗu da annabi sama a quba a lokacin da manzo Allah sama qabla an yi al-madinata kafin manzo Allah sama ya shiga garin Madina lokacin da Allah ya umarci manzo Allah sama ya hijira to ya hijira ya tafi da babban sahabansa sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu man ya diban fari kafin ya shiga garin Madina ya tsaya a wani ƙauye wanda a halin da ake ciki a yanzu ya haɗe da garin Madina akwai babban masallaci ne albarka a wannan wajen wanda manzo sama ya faɗi falalan masallacin mutum ya salla a wannan masallacin raka'o'i guda biyu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi to kaman mutum ya yi umara ne ladin da za a bashi ladan mutumin da ya umara a makka to wannan waje da ake ce masa ƙuba. manzon sama ya ci zango a wajen wasu ma malaman sira suna cewa a nan manzo sama ya juma a farko a wannan masallacin kuma wannan masallacin shine masjidul qiblataini ne masallacin da aka yi sallah ɗaya amma ana fuska aka fuskanci alƙilloli guda biyu a wannan wajen domin mutane suna cin sallah asubahi suna kallon sha baitul maqdisi kudus a lokacin nan ake kalla ana sallah sai wani ya zo daga cikin garin madina annabi sallama ya aiko shi ya zo ya faɗa ma mutane cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi lilatul qur'anun lalle manzon sama da daddare an sauka masa da aya kuma qad umira an yastaqbila al-qiblata ay al-ka'abata an umarci manzo Allah sama yanzu ya daina kallon baitul maqdisi biladu shami ya dawo yana kallon ka'aba tun wannan wajen na kuba da manzo sama ya ci zango a wajen yayi wasu kwanaki to akwai sahabbansa da suka biyo shi daga makka suka zo suka musulunta a wannan wajen to su ne ake ce musu su ne suke suka ɗau namba ta shida a cikin jerin gwanan matsayi da daraja da sahabban annabi sama suke da su asabi'a ta bakwai wato daraja ta bakwai ko ɗabaka ta bakwai ahalu bajiri ne sa su ne waɗanda suka yi yaƙin badar waɗanda suka yi yaƙin badar su ɗari uku da goma sha wani abu inda malamai sun ambace su da sunayensu a cikin littafan suna da littafan tarihi da littafan shirin annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci sunayensu su ɗari uku da goma sha wani abu ne su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka anna Allah qad tala ala ahli badr fa qala fa'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum annabi sallallahu alaihi ya ce wa ya sanar da kai Allah subhanahu wa ta'ala fa ya kalli mutanen badr ya ce duk abin da suka ga dama su je su aikata Allah ya gafarta musu to waɗannan su ne suke mataki na bakwai a cikin sahabban annabi sama a daraja to wani abu da ya kamata mu fahimta shine zai iya yiwuwa mutum ya zo a daraja ta farko sannan ko bai hana shi kai fito a wata darajar ba domin ahalu badirin din nan waɗancan alkhulafa'ul arba'atu din da yawansu su uku sun shiga ciki abubakar ya je bada. Umar ya je Badar Sayyidina Ali ya je Badar wanda bai je Badar ba shine Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu amma shi ma da dalilin da yasa bai je ba dalilin da yasa bai je ba annan sama ya umarce shi da ya zauna a gida domin jinyar matarsa matarsa ba ta da lafiya kuma diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce manzon sama bayan an dawo annan sun ce duk abin da mutanen Badar suke da shi na lada da ganima to na usmanu ma na da shi so daga shi yasa malamai in sun tashi rubuta sunayen ahlu badrin to sai su sanya na usman ibn affan a ciki al-imam al-bukhari haka a cikin sahihinsa al-imam ibn hisham a cikin sirar yi haka sannan kusan malamai da suka biyo su da sun rubuta sunayen ahlu badrin irin su al-imam a cikin babban kundin su al-bidaya nihaya littafin ilimin tarihi ya rubuta sunan sayyidina Usman ibn Affan daga cikin ahlu badri to wannan daraja ta bakwai kenan daga cikin darajoji da matakai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da su a samina mataki na takwas allazina hajaru baina badrin wal hudaybiyya mutanen da suka yi hijira suka zo makka suka bar makka kai suka dawo madina a daidai lokacin da tsakanin badar da hudaybiya an yi shi an yi an yi yakin badar a shekara ta biyu sulhul hudaybiya kuma an yi a shekara ta shida to waɗanda suka musulunta a wannan lokacin kai suka yi hijira to su ne suka samu daraja ta takwas daga cikin darajoji guda goma sha biyun da muke bayani a kansu wanda al'imamun hakimun ne shaburi rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin wannan littafi nasa da muka kwafo wannan bayani daga cikin wannan littafi wato ma'rifatu ulumil hadis shi at-tasi'a waɗanda suka samu mataki na tara a ahlu bi'ati ridwani wal hudaybiyati su ne waɗanda suka yi manzo Allah su sama shaffa wanda ake ce musu ahlu bi'ati ridwan wal hudaybiya a hudaybiya ne aka aka aka aka abinda ake ce masa bi'atu ridwan wanda Allah ta'ala ya bamu labari a cikin suratul fati yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا to waɗanda suka ba annabi sama cappa akan cewa sun yadda a yaƙi in dai labari ya tabbata da gaske cewa an kashe sai na usmanu kamar yadda ake yaɗawa manzon sama ya shimfiɗa hannunsa ya ce duk wanda ya yadda ya mutu dan Allah sakamakon cewa an kashe sayyidina Usman bin Affan to yazo ya ba mu ne mun zalla sama chaffa to waɗanda suka yi waɗanda suka suka yi wannan chaffar su ne suke da mataki na tara in ji al-Imam al-Hakim an-Naisaburi wanda hadisi ya tabbata sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yalija an-nar rajulun baya tahta ash-shajarati tabbash ba wanda zai shiga wuta in dai mutum ne wanda ya kasance yayi yi mubaya'a tahta shajarati a ƙarƙashin wannan bishiyar da manzo Allah sama ya zauna a ƙarƙashin inuwarta aka rika masa shaffa to tabbas wannan ba zai shiga wuta ba to shine suka samu namba ta tara a cikin nambobi na darajoji da matsayai da makamai da falaloli da sahabban annabi suka sama wanda malamai suka sa su guda goma sha biyun nan da muke magana a kansu muna ta ka amanta al'ashira ta goma man hajara bainal hudaybiyah wa fathi makka wanda suka yi hijira a tsakanin sulh hudaybiya daga shekara ta shida wa fathi makka da kuma buɗe garin makka shin garin makka da aka yi garin makka ya dawo na musulmai aka rugusa gumakan da suke cikin ka'aba wanda hakan ya faru ne a shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to waɗanda suka yi hijira daga wannan lokacin kafin fatu makka domin daga fatu makka manzon sama ya ba da ka'ida ya ce la hijrata ba'da al-fath bayan an yi bayan an yi fatu makka an ci garin makka da yaki to wani ba zai dawo daga makka ya ce ya dawo garin ma madina ba a matsayin yin hijira wannan su ne suka samu namba ta goma alhadiyatu ashara wanda suke mataki na goma sha ɗaya su ne muslimatul fati wanda suka musulunta a lokacin da aka yi fatu makka irin su sayyidina abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu irin su eh, ɗansa sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu wasu daga cikin malaman tarihi sun ce hadda ɗansa yazid ibn yazid ibn abi sufyan ba yazid ibn muawiya ba a'a yazid ibn abi sufyan abu sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana da dan uwa yazidu sannan kuma yana da ɗa yazidu shi dan uwansa yazidu shine sahabi wanda ya musulunta a wannan lokacin da nake bayani wato a fatu makka sannan yana da ɗa yazidu shi kuma wanda ba sahabi bane shi tabi'i ne shi wanda ya da ya zama sarki bayansa to waɗanda suka musulunta a wannan lokacin su ne suke da namba ta sha ɗaya su ne suke da daraja ta sha ɗaya a cikin darajoji da matsayi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da su الثانية عشرة سبيان رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح أو حجة الوداع أنا نيارة waɗanda suna ‘yan mutsumutsi suka ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da aka yi fato makka a shekara ta takwas ko kuma lokacin da aka yi hijjatul wada'i a shekara ta goma bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi to waɗannan su ne suke mataki na goma sha biyu kuma matakin su shine matakin ƙarshe a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ƙananan yara irin su Muhammad ibn Abi Bakr waɗannan eh, shi Muhammad bin Abi Bakar kamar ma yadda ya tabbata a cikin tarihinsa an haife shi ne a lokacin da za a tafi hijjatul wada'i mamarsa ita ce mamarsa ita ce asma'u bintu umaysi matar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu akan hanya ta haihu ta haife shi dab da bayan an yi wajen miƙati zulhulaifa na mutanen madina sai ta haife shi so da haka manzon da sama ya umarce ta da cewa ta yi kunzugu wato ta sa wani abu a gabanta ko kaman auduga ko kuma kaman fat a wannan zamanin namu duk abin da mai aikin hajji yake yi ita ma ta yi amma ba za ta yi mai ba ba za ta yi ɗawafi ba haske ta fita daga cikin jininta to to to sayyidina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala ma sahabi ne amma yawo ne shi dan karami ne kun gama an haife shi ne a lokacin da za a tafi hijjatul wada'i hijjatul wada'i ko an yi a shekara ta goma bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin daga hijjatul wada'i bayan dawo annabi sama gida to daga nan kuma ya ta rashin lafiyar da shine sanadiyar ajalinsa daga nan kuma annabi sama bai sake yin wani abu wanda yake mai karfi ba a lokacin da ya koma zuwa ga ubangijinsa subhanahu wata'ala ya koma zuwa ga arrafiqul a'la waɗannan su ne matakai guda goma sha biyun nan cif da al'imamu hakimin mai saburi rahimahullahu ta'ala ya ambace su a cikin littafinsa ma'arifatu ulumin hadisi sannan malamai da yawa da suka biyo shi a baya sun goyi bayansa kuma sun rubuta waɗannan matakan guda goma sha biyu a cikin littafansu littafan tarihi littafan da suke bayani akan ilimin hadisi da da suke bayani akan falaloli da kuma darajojin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ƙara mu waɗannan sahabbai daraja kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana son su a cikin zukatanmu Allah subhanahu wata'ala ya cire mana kada ya sa mana wata ƙiyayya ga sahabban annabi sallama ba ma su sahabban manzo sallallahu ga baki ɗaya musulmai Allah maɗaukakin sarki muna roƙon ka karkasa mu zama muna kin wani musulmi daga cikin bayinka muna roƙon Allah shugabannin mu na ƙasa muna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake su ya musu jagoranci ya ɗora su a kan daidai ya kare su daga kurakurai ya sanya su zama alkhairi a cikin ƙasa Allah ya ƙara ma wannan ƙasa ta mu zaman lafiya da alhairi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائل ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين amma badu yan uwa masu sauraron mu muna muku sallama irin ta addinin musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan majalisi namu mai albarka wannan shiri namu mai albarka da muke gabatar da bayanai a game da darajoji da falaloli da matsayai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka sama daga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala shirin da aka sa masa suna sahabbai manya ɗiban fari manufar wannan shirin ita ce ya yi bayani a kan falaloli da darajoji da makamai da sahabban annabi sama suka sama a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala da nufin in an ji waɗannan fallolin a ƙara son su a ƙara ƙaunarsu a ƙara biyayya a gare su a kuma yi ƙoƙarin koyi da su domin ba za a zama kamar su ba mai hikima yana cewa وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح في كما دسو إذا بكو زما كما السبا إن بكو كيس بكو زما كيس domin kwaikwayon wanda ya kasance suka kasance manyan mutane falahun akwai babban rabo a cikinsa wannan shine majalisunmu na takwas idan ba a manta ba masu bin mu a darasinmu da yake kafin wannan mun yi bayani ne akan matakai guda goma sha biyu na darajojin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babban malami al-imam Annai hakim ya ambata a cikin littafin sa ma'arifatu Ulumin hadith a yau insha Allah ta'ala darasinmu zai goya ma wancan bayani shin akwai dalilan da suka tabbatar da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dinnan da ake bayani kan su cewa ba girma ba matsayin su ɗaya ba shin akwai dalilan da ke tabbatar da cewa yadda aka faɗa matakan su goma sha biyun nan wato kamar tsawon yatsu wani ya fi wani haka sahabban manzon sama suke eh tabbas akwai dalilai waɗanda suke tabbatar da haka akwai waɗannan dalilan daga cikin alkur'ani mai girma sannan akwai waɗannan dalilan daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan su kansu sahabban ridwanullahi ta'ala alaihim sun tabbatar da cewa ba matsayin su dukkan su ɗaya bane a'a sun tabbatar da wasu sun fi wasu a cikin su sannan almajiran su tabi'ai su ma sun gaggata haka sannan kuma manhajin ahlus sunna wal jama'a ya tafi a kan tabbatar da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba matakin su ɗaya ba wasu sun fi wasu a cikinsu wasu suna saman wasu su goma sha matakai goma sha biyun nan da aka ambata mana to haka tabbas fa akwai magoya baya a cikin alkur'ani mai girma da sunnan manzo sama da ke tabbatar da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin suratul hadidi bayan Allah ya jawo hankalinmu mu masu imani ga baki ɗaya farawa da su kansu sahabban annan sallam wanda alƙur'ani yake sauka a gabansu sai Allah ta'ala ya ce ku sani la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna Allah ta'ala a yankin wannan ayar yake cewa la yastawi minkum man anfaqa ku sani tabbas man anfaqa min qabl al wanda ya ciyar da dukiyarsa ya amfani da dukiyarsa don taimakon addinin Allah min qabl al kafin a ci nasara wa qatala kuma ya yaƙi kafin cin wannan nasara to la yastawi ba zai yi daidai da wanda shi kuma ya bada min ba'd wa qatil ya bada bayan cin nasara kuma ya yaƙi bayan an riga an ci nasara Allah ta'ala ce ula'ika a'zamu darajatan waɗanda suka ba da dukiyarsu suka taimaki addinin Allah kafin cin nasara kuma suka yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah su suka fi girman matsayi da daraja min alladina anfaqu min ba'd wa fiye da waɗanda sun she bayan cin nasara suka ba da dukiyarsu kuma suka je suka yaƙi dan addinin Allah ya ɗaukaka amma sai Allah ta'ala sai ce wa kullum wa'ada Allahu husna amma dukkaninsu da waɗanda suka bada kafin cin nasara da waɗanda suka bada bayan an ci nasara da waɗanda suka yaƙi kafin cin nasara da waɗanda suka yi yaƙi bayan cin nasara kullum wa'ada Allahu husna kowannen su Allah ya masa alƙawarin alhusna. malamai suka ce ai al alhusna. al kowannen su Allah ta'ala ya musu alƙawari da ne da almasubata alhusna. lada wanda yafi kyau lada wanda yafi kyau lada wanda fi kyau din nan shine aljanna Alhusna aljanna wata aya Allah ta'ala yana cewa lillazina ahsanul husna wa ziyadatu lalle waɗanda suka kyautata suka yi ihsani suka ba Allah suka bauta ma Allah kamar suna ganin sa to tabbas waɗannan suna da aljanna wa ziyada sannan kuma suna da ƙari ƙari akan aljanna wanda ƙari akan aljanna nan shine ganin ubangiji subhanahu wata'ala da za su yi a ranar lahira Allah ya sa muna cikin su to wannan ayar malamai suka ce ita ce asali da ke bayani akan cewa أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا على درجة واحدة بل درجاتهم متفاوتة صحابة النبي سلم بعدين يسكبا با كمان يا صوبني نتوكلي ba kamar yatsu ba ne na kum ko uriya a'a su kamar yatsun hannu ne wasu sun fi wasu daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala gashi nan nassin aya ya tabbatar mana da haka la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amma ne وكل وعد الله الحسنى ان شاء الله تعالى يا موسى القوم الجنة ذات الشتاء أما الجنة النم الجنة على درجات إذا الجنة النم أي هوا هواشي هوا هواشي الجنة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين ينا فدا من أجل تفسير جامع البيان an tawili ayin qur'an da ya kawo wannan aya yana tafsirin ta sai ya ce ma'ana zalika abinda wannan ayar take nufi la yastawi minkum ayyuhan nasu lallai ba za su zama daidai ba ya ku mutane a cikinku man anfaqa fi sabilillahi wanda ya bada dukiyarsa domin ɗaukaka hanyar Allah musulunci kenan min qabli fathil hudaybiyati tun kafin cin nasara na hudaybiya sulhu hudaybiya bayani ne mai tsawon Allah kai mu nan gaba za mu ji bayani game da shi amma dai a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fito da shi da sahabbansa waɗanda ba su da yawa ya taho garin makka da niyyar zai yi umara bayan sun kore shi daga garin makka shekaru shida annabi sallallahu ya ce masahabbansa su shirya domin su je su yi umara da suka zo suka tsaya a wani waje da ake ce masa alhudaibiya malamai suka ce an kira wannan wajen da alhudaibiya saboda rijiyar da take wajen wata rijiya ce a wajen eh, tsakanin wannan wannan wannan wannan wannan waje na hudaibiya da madina malamai suka ce shittu marahin ne zango shida ne tsakanin kuma wajen da shiga garin maka marhalatun wahida zango ɗaya ne kamar misalin a ce misalin kama a ce kilomitoci ko kuma kilomitoci masu yawa dai to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen nan sai ya tsaya a wannan waje da ake ce masa al-Hudaybiya shine sai ya tura sahabin sa sayyidina Usman Bin Affan bayan da ya nemi sayyidina Umar ya je sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ba da shawarar cewa Usman ibn Affan ya je saboda dalilai kamar haka dalilin na farko sai na Usman ibn Affan mutum ne mai sanyin hali mutum ne wanda yake eh, yana da haƙuri saɓanin ni sai Umar ni mutum ne mai zafi na biyu kabila sayyidina Usman ibn Affan banu Umayya sun fi karfi a Makka sun suke rike da ma sarautar Makka fiye da kabila sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu banu Adiyy ba su da karfi a Makka to waɗannan manya-manyan dalilan guda biyu sai na Usman Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ba manzon sama shawara kuma manzon Allah sama ya karɓi wannan shawara aka tura sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu to da aka je sayyidina Usman ya je suka ce basu yadda annabi sama ya shigo bana ba sai dai ya koma baɗi amma suka ce sayyidina Usman ibn Affan sun ba shi dama shi yayi dawafi yayi umarsa yace wallahi ba zai yi ɗawafi ba alhali manzo Allah sama bai yi ba yana can wajen su a cikin garin makka su manzo Allah su suna wajen hudaybiya wajen garin makka shi aka zo aka ba da labari cewa ya gayi can ma an kashe sayyidina usmanu a garin makka aka yada wannan jita-jita hankali ya tashi wanda suke wajen nan hankalin su ya tashi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya daga hannu ya shimfiɗa hannunsa kamar yadda muka faɗi a shirin da ya gabata ya ce duk wanda ya yadda ya mutu akan addinin Allah don kuma an kashe sayyidina Usman ibn Affan to ya zo ya sama annabi sama cappa wato ya masa mubayar yin yaki a jiki a ƙarƙashin wata bishiya wadda Allah ta'ala ya bamu labarin ta a cikin alkur'ani to bayan nan suka aiko wani da ake ce masa sahlu ya zo da sharɗan da za a yi sulhu tsakaninsu da manzon Allah su sarama sharaɗin farko shine Allah sama ya koma garin Madina ba zai shiga garin maka ba bana shi dai ya dawo baɗi sannan in ya tashi dawowa baɗin nan ya dawo daga shi sai sahabbansa ɗan kaɗan sannan kuma bayan idan idan ya dawo to ba a ya shiga da kowane makami ba sannan kuma a tsawon shekara ɗayan nan da za a yi to ko shekaru ma ba shekara ɗaya ba to duk wanda ya gudu daga garin madina ya koma garin makka ba za su dawo da shi ba amma duk wanda ya taho daga garin makka ya je garin madina za su za a annabi sama ya bayar musu da shi sahabbai wannan sharaɗan sun tayar musu da hankali amma annabi sama a matsayinsa na annabin Allah da ake masa wahayi sai ya kwantar da hankalinsa kuma aka rubuta wannan sulhun aka sa hannu ƙurashawa suka yadda sannan manzon sama ya yadda har sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu aka taho hanya Allah ya saukar da inna fatahna laka fathan mubina lalle mu mun baka cin nasara cin nasara wanda yake mabayyane sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu hankalin sai tashi yake to a fathun huwa ya rasulullah yace yanzu manzo Allah wannan cin nasara ne mun zo an yi mana walakanci an gindaya mana sharuɗa na zalunci kuma mun yarda da su sannan a zo a ce wannan cin nasara ne manzo sai ya ce ya Umar inni rasulullah ya umarka kamfani manzon Allah ne so da ka ba da ka nake yin abubuwa ba Allah ta'ala yake yi mun wahayi hankalin sayyidina Umar ya kwanta to to to daga wannan lokacin fatko din to shi al-Imam Jarir Tabari a wajensa da Allah ta'ala ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih sai shi al-fathu nan shine fathul hudaybiya wato cin nasara da aka yi na hudaybiya shine sai yake cewa lillazi da karna min al-khabari an rasulillahi sallallahu alaihi saboda abinda muka ambata na hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi ruwinahu an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wanda muka goyito daga sayyidina abu sa'id al-khudri ya fassara al-fatu dinnan da sulhu hudaybiyya ne to ba zai zama daidai ba wanda ya ciyar da dukiyarsa ya yi amfani da dukiyarsa domin taimakon addinin Allah kafin sulhu hudaybiyya وقاتل المشركين كما يأتي مشركي بمن أنفق بعد ذلك وقاتل وانشنب دي زمدي دي دوان دا سيباين أن يصل الحديبية أن شن سرع سنن كما يداوي مسلمتا يباد دوكي يسا سنن كما يجهادي دا دو كلمة الله وذات زمدي محل الشاهد دي الإمام ابن جرير الطبري ينا فتر من وانا آية ينا فتر من دا بياني أكن شيء aya na nuna tabbas akwai fifiko tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. tabbas ɗari bisa ɗari wasu sun fi wasu ba matsayin su ɗaya ba ne gashi aya ta bambanta su daga nan al'imam ibn jami'in kabar ya ci gaba da cewa ha'ula illazina an faƙo fi shabilillahi min qabli fathil hudaybiyati waɗannan da suka ba da dukiyarsu domin cin nasara da kuma ɗaukaka addinin Allah kafin ai fathil hudaybiya وقاتل المشركين كما سقى يعني مشركي تو أعظم درجة في الجنة سوسق في جرم مطيد درجة أشكين الجنة عند الله أو ألا من الذين أنفقوا من بعد ذلك وقاتلوا في يد وأن سوسي باين سل عديلية سقى ذو سقى مسلم سقى بعد ذلك سدن الدين ألا يدوقق كما سقى ياكي دن الدين ألا يدوقق al-imam ibn jarir al-tabari a cikin wannan tafsiri da ya mana na wannan ayar ya tabbatar mana أن هناك تفاضلا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم على طبقات lallai akwai fifiko a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sahabban manzo sama mataki mataki ne wasu sun fi wasu Allah ya fifita wasu akan wasu Allah ya ɗaukaka wasu akan wasu wannan bayanin da al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullah ta'ala ya mana kenan a cikin wannan littafi nasa jami'ul bayan an tawili ayil qur'an babban malamin tafsiri al allama al-baghawi a cikin tafsirin sa ma'alim tanzil wanda yafi shahara da tafsirin baghawi yake cewa ya'ani fatha makkata yace shi a wajensa can da Allah ta'ala ya ce la yusawi minkum man anfaqa min qabli al-fath to al-fathu din nan sai al-imam al-baghawi rahimahullahu ta'ala ya fassara ya ce ai al-fathu din nan fatu makka shin nasarar da aka yi aka bude garin makka garin makka ya dawo daga garin kafare ya zama garin musulmai gumakan da suke cikin ka'aba wanda kafirai suke bauta musu aka kau da su aka share su aka koma ana ma Allah ta'ala tauhidi a cikin garin makka to wannan shine fatu makka shine fatu da Allah ta'ala yake cewa la yasmi minkum man anfaqa min qabl al-fath shine sai yake cewa fi qawli aktharil mufassirin a faɗin mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa fatto makka ne ba sun hudaybiyya ba sabanin abinda shi al-imam ibn jarir al-tabari rahmatullahi alayhi ya tafi akai wa qala ash-sha'bi shi al-imam al-baghawi ya kafa man ya sake cewa shi al-imam ash-sha'bi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman eh, abin nan malaman tabi'u tabi'ina ya ce huwa sulhu hudaybiyya shi al-imam sha'abi shi ma magana shi daidai take da al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala cewa sulhu hudaybiyya ake nufi da fatwa din can da Allah ya faɗa Yace ce ya qulu ta'ala Allah na cewa la yastawi fil fadli lalle ba zai yi daidai a wajen falala ba man anfaqa malahu wanda ya bada dukiyarsa wa qatala al-adu wama ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya yaki abokanan gaba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam qabla fathi makkata kafin ai fatu makka wato maka ta dawo hannun musulmai ba zai zama daidai ba ma'aman anfaqa wa na ba'dahu ba zai zama daidai da wanda shi sai bayan an yi fatu makka sannan ya zo ya yaƙi ya ba da dukiyarsa ya musulunta domin ɗauka addinin Allah ba za su zama daidai ba shi ma nan babban malami al-imam al rahmatullahi alaihi yana tabbatar mana da cewa lalle akwai fifiko a tsakanin sahabban sama shi ya a ce sa a tafsirin nasa ma ya fito mana sai ya ce la yastawi fil fadli a inda shi kuma al-imam ibn jarir al-tabari yake cewa a azamu darajatan fil jannati inda Allah duka waɗannan suna nuna akwai fifiko a tsakanin sahabban annabi shi ma lalle sahabban manzo sama mataki mataki ne darajoji darajoji ne wasu sun fi wasu wasu suna saman wasu wasu ba su kai wasu الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أتكين تفسير سينا من قال الكلبي ببما لمي الإمام الكلبي ينا يناشيوة نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأن آية فلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتله تاسو كني أحكم سيدنا أبو بكر ففيها دليل واضح أشكم ونن آية إن جاء الإمام الكلبي كما يدى الإمام الكلبي كي هي كيتو وادا يجيشي أشكم آية أقوي دليلي بلو بلو على تقدير أبي بكر وتقديمه أقل تيفي تسيدنا أبو بكر وتقديمه لكم قبات الدش لأنه أول من أسلم دومين شيني فكو ون بفاغ مسلمته duk da haka limamu kutubi ya sake ce mana wa an ibn Mas'udin. an ruwaito daga ibn mas'ud yake cewa awwalu man azhara al-islam bi sayfihi annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar farkon wanda ya fara bayyana musulunci da takobinsa shine manzo Allah sallama da Abu Bakar radiyallahu anhu wa li'annahu awwalu man anfaqa 'ala an-nabi sallallahu alaihi kuma shine farkon wanda ya fara amfani da dukiyarsa ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam kyauta ya ba annabi sallama gudunmuwa domin addinin Allah ɗaukata ɗaukaka to shi ma al-Imam al-Qurtubi ya bi magabatansa da muka kawo wato al-Imam al da al-Imam al-Tabari akan cewa tabbas akwai wannan aya tana tabbatar da fifikon da ke tsakanin sahabban Annabi sallama sai ya zabo mana wanda yafi kowa fifiko yafi kowa daraja yafi kowa matsayi a cikin su shine sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ana nuna mana lokaci yayi so da haka insha Allah ta'ala za mu dasa aya a wannan gabar ko a wannan bayanin in Allah ta'ala ya kai mu darasi ne biyu ma wannan za mu ci gaba da kawo bayanai da jawabai da maganganu na malamanmu haka mata tafsirin wannan aya domin mu fitar da hukunce-hukunce ma masu amfani a cikin wanda suke tabbatar mana da cewa tabbas tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai fifiko wasu sun fi wasu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana son waɗannan bayi nasa masu daraja masu matsayi Allah ya ƙara musu daraja a cikin aljanna sannan muna roƙon Allah ya ƙara mana iko ya ƙara ba mu dama na yin koyi da su sannan muna addu'a da ƙasarmu da shugabanninmu Allah maɗaukakin sarki ya musu jagoranci Allah ya taimake su Allah maɗaukakin sarki ya shiru gabansu domin alkhairi a cikin ƙasa da kuma zaman lafiyanta da kuma samar da rayuwa mai daɗi muna cewa kafin mu a darasi na gaba muna ma 'yan uwa sallama ta addinin musulunci muna musu bankwana muna cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh